الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساهر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو درن قوما ga watan sha biyu watan zulhajji daga hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai Allah ta'ala muke roƙon yi mana da ke da muwafaƙa a duniya da lahira don sarkin sunayensa muna cikin suratu zukhrufi aya ta arba'in da shida kafinta akwai matashiya ثم ذكر قصة موسى مع فرعون لبيان تعصب المترفين في المحافظة على تقاليدهم ومحاربتهم الحق حرصا على حرص قوائدهم النفسية ما يندد abinda i gabata Allah sai ya kawo mana labarin annabi Musa alaihi salatu wassalam saboda al'ummar fa irin al'umman annabi Muhammadu ne saƙon da yake ɗauke da shi irin saƙon da annabi Muhammadu yake ɗauke da shi saboda haka dan akwai fa'ida da za mu fa'idanta daga rayuwar Musa da mutanensa da irin mutanen Musa da makiya annabi Musa da yadda ya zauna da su mu ma za mu samu fa'ida da abin da za mu samu fa'ida da shi don haka sai Allah ya kawo mana ita tare da wannan babban kafiri fir'au li bayani ta'assubil mutarafi kuma duka ya zo ne don yin bayani kishin majiya daɗi a ƙasa wato waɗanda suka ɗanɗane abinda suka ɗanɗana a ƙasa za ka same su da kishi fil muhafazati ala taqalidihim wajen tsare al'adunsu abun mamaki ga shi ƙarya fa suke kai su ma sun yadda ƙarya suke kai amma ka ga yadda suke da kishi a kan waɗannan al'adu nasu la ya ta zahazahuna abun bakin ciki sai al'umman annabi muhammad yana ga ita ma da wannan ce ta ƙarshe abu ɗan ƙanƙane filale zai iya raba su da addini filili ne wanda bai taka da tsara in kasa masa sai su tsaya daga addini yau ka duba wai sallah maimakon sallah ne lokacin ake karkata wajen ibada ai ba cin abinci ne ba mahimmi yau tun ɗazu lokaci ne na kabbara lokaci ne na bautan Allah lokaci ne da ake lisintan masallatai an zo kuma an raja an koma ana lizintan abinci dafa abinci ina mata yan ƙulowar himma illa wahida da yar duka suna ina lamido suna can wajen hoye-hoye shi ne addini wannan soye-soyen shi ya fi wannan da shi za a aljanna ko da kadan gobe za a yi layya ba layya ake buri ba kawai na yara za ka fi nama shi ne buri wanda ka daɗa kada ka rage ba a hana murna ba a mata yawa murna ta saba musulmi don na kautsai ya hau kanshi yana nan ta bai girgiza don wata murna ta tafo za ka same shi daram bai girgiza bai san da ita ba saboda shi kawai yana share nan yana share nan ina hanya a tirjal na kawai abin da in ka duba ta ganin shi Allah sarki yaushe za a gane yaushe za a gane lafto adal to amma za ka samu yan bidi'a kuwa ainihin musamman masu jin daɗi da bidi'a suna tsayin daka kan kare wannan bidi'a ta su ba fir'auna kaɗai ba tun daga fir'auna har yan bidi'a yau za ka same su a tsaye ba za su taɓa yadda wani abu na ƙasa daga su ba wa muharabati wal haq kuma suna tsaye wurin yankin gaskiya lalle wannan gaskiya da ake magana ba fa za ta gita ba dole kariyar suke za ta ci gaba da rama hirsan al'ahir hirsi fawaidihim saboda kwadai kan tsare fa'idodin da suke fa'idanta na duniya an nafiya ya sa suka haƙura da komai lallai abin sun zauna daidai yadda ake aya ta arba'in da shida yadda ka ce wala kada arsalna musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'i kun aiko annabi musa da ayoyi da dokokinmu zuwa wurin fir'auna da manyan kasan fir'auna kibtawa فقال إني رسول رب العالمين النبي موسى يقول باوني دبن بقوبني با منظوني نمحلتين تالوكي da ituro ne wurin ko kuma talukan gashi gashi gashi gashi ku yi min ɗa'a falamma ja'ahum bi ayatina 77 aya lokacin da annabi Musa ya zo da mu'jizozi wanda mu'jizozin nan duk wanda ya gan su ya tsaya ya ji labarin abin da ya gudana ya yadda gaskiya ne adda Allah ta ala risalatihi ala ra'asil ayati kaga akwai irin su me yake da suna sanda mai zama kaza hannu mai zama kaza lokaci sun samu matsala ta ruwa sun samu matsala ta fari sun samu matsala ta kwari sun samu matsala ta kwari sun samu matsala duka kowanne sun sallama sun tabbatar annabi musa manzon Allah ne amma ya za a bi shi abun da suke samu yau da gobe shi ko wata ina zai bullo shi auna ya gane mabiya Allah sun fahimci ne la ilaha illallah kenan dai yanzu in an daka tattalin nan ba mu da komai komai na na Allah ne ba zai yi ba babu ɓoye-ɓoye muna son mu ji daɗi muna son mai gidaje muna son mu ci daɗi muna son mu kaya muna son mu hau abin hawa muna son mu yi menene a ke duka gaba ɗaya mu tarka an koma mu bi Allah inna haza la shay'un yuradu wannan kan ba zai yiwu ba tun da inda Allah zaka bauta to zaka bar komai sai da Allah ne ya tsara daga Allah zuwa da Allah don Allah saboda Allah haka nan za a tafi ba ka lokaci naka ba ka da wasu kuɗi naka ba ka da menene naka ba ka da kamashin abin da ake aikata dukiya ce ga na nana jirgawa Allah ya gine-gine ne ga suna ana ta gine wa addinin Allah sai kuma ladan na can aiki aka ɗauke ka abdun kake mamluk la taqdiru ala shay'in kawai abin da ka ba da lokacin ka ka ba da abin da ka mallaka za ka karɓi na kacan sai ka zai sa annabi ga wanda ke cewa la as'alukum alaihi ajra wanda almuhimu tarbiyyar da nake nuna muku me da nake gwada muku zama nake ba dare ba rana akan ku ku biya ni to na ce ba na so wanda ya turo ni da sai shi zai biya ni ya mutu akan tabarma ko katifa babu in ya kwanta mayafin sai goce tabarman ta kan yi raɗa-raɗa a bayan ba wanda in yi ce abin da ake so za a bashi ko a cikin musulunci ballanta na ma kafin musulunci kafin musulunci ana neman shi ya yadda duk abin da ke so za a bashi ce a to musulunci ma ya zo an karɓi musulunci mu dai yanzu kai muna son kai ka dan can lafiya ku bashi a ga daudan shi mabiyansu ma duka haka muku ga shi an na nan suka da kayan a takaice dai Musa alaihi salatu wassalamu ya zo musu da ayoyi masu nuni a kan jakadancinsa idahum minha yadhakun na min minha sai gashi suna dariya daga waɗannan ayoyi izgilance suke izgilance suke tunda babu hujja sai dai a yi izgilance na wulakanci <coughs> lamarin وما نريهم من آية ما من آية نريهم باوني آية دزام نونا مسو جاشي جاشي من العذاب قد طوفان دا مسو ruwan da ya kama su ba na halakarwa ba ruwan azaba ruwan na yana nan iya makogoro haka tsulum tsolom kwana da kwanuka wata da watanni sai da ka ka ta roƙo annabi Musa ka gaya wa Allah shin aka yayi za mu gaskata da kai ai mun zaka da kirki ne kuma dai mu masu laifi ne to sai da ka ta hauka mu fir'auna da kan ya zo durkusa a larkabi ina roƙo annabi musa aka roƙe allah aka janye ka koma wa huwa ma'un dakala buyutahu. ruwa ne da shiga gidajen in kada son ka ji labarin tashi hankalin ruwa an bai wanda ruwa ya taba ci ba cin kirki ba irin namu cin kirki nau eh kawai gari kawai kaga yan makaranta ce ita makaranta kaga exercise a kanta register na kan ruwa wane ne na kan ruwa ne za ka kwashe ta na cikin ruwa ya taba shiga mugu ba taba shiga mugu sai shugaba an taba shiga ruwa da ibrahim na nan photocopy da ya ba da labari amma nan ma ai akwai wanda ruwa ishi da cikin mutum ya kaure katifa sana kan ruwa ya wuce daga soson yana kan ruwa ga ƙwarya a kan ruwa ga littattafai a kan ruwa sai dai a tsama abin da za a tsama kila abu da sai ba za a taɓa shiga gidanka bai zo ba ko sai yan gangare gangare daga wurin ya ikon allah ba ɗaya daga cikin ina ta sida <laughs> ya ja baki ya shiru ko su ne wanda ruwa shiga wanda shi da karim ko can gidansa na bakin ko yaya da tashi hankali eh? ina ma da ruwan nan ya yi wata dole sai dai a fa a nemo ko a ɗora a ɗora rasu a kai a yi girki <laughs> ku koma wani nau'in oke na oke na can aka can na ga ana girki a cikin kwale-kwale <laughs> eh. gaba ta hannun ta fashe sama kuka dinga famowa eh? Allah ya ji kansa ku dinga tuzo kuna kwashewa kuna abin nan ce to to ba garin ba iya bakin ko bi garin kaman Kaduna nan gaba ɗaya ta zama kullum cikin ruwan a kan kana kwasowa kana tsallakowa daga sama sama nan ka sha goma ka sake tsamo wani amma can ba inda za ka kai don ka ɗauko daga nan har anguwan su nufi wani ya shanye kana kwasan za su gani anguwan su nan su ka fara yawa to ina ma za a je ko dai aka ya kawai dole aka koma da ana na rabbana kashfa anna al'azab inna mu'minun amma mutanen nan ba su imani ba to haka dakala buyutahum ruwan wa wasala ila hulukil jalisina ba a ayya. zon ya kama makogoron wanda ke zaune ya makogoro halko mutum na zaune ruwan ya kawo haka sai kayi haka to za ka yi ta tsayawa tsaye dole za ka kwatanta nan da kali ne ka samu da kalin kawo kai ka zauna ruwan iya nan sun ka minti tsaye kan kila sai iya gindi ko iya ƙirji eh wajen abinci haka za a yi a bacci Ba tsabba ba sosai ba gauni ya zo in ka matsa masa ba zai bacci ba a tsaye a masallaci sai bacci ya shi ki wurga kafarsa ɗaya bayan ɗaya gaba za ka ci hannun shari yake yi abu ta zama don an kwana an tashi an yi a banza ai in ka ba za a iya ba daɗi ta yi ni'ima ce ta yi haka abinci sai dai a a kan ƙwarya a yanzu nan to abin da ba za ka ce lokacin ba su da rufe ya suke wuya ce kawai mutum yadda za ba gani ba yanzu yara suna shayi da fiye wata a kan mutum ya suke yi ya suke zai da wannan ya yi zafi haka ya kona mutum zuwa da shayi a yi jirki a kan ƙwarya sabat ayyar wal jara da a ƙarshe Allah ta'ala ya turo musu da fara sun ce farar nan tana da faɗi in ta biyo ta gan ɗan gyaran mutum da menene gaba ɗaya ta gudu tsaye su bakin nan nasu da kasar reza da kasan tsera ya ta da lalata a ɗaki ya samu satifiket ɗinka ya gutsura yana tara su bai ci bai komai ya tara ya tara in ya gama cin iya inda sunan ka yake sai ta je ga kwali ga menene amma ba yadda za ka ci satifiket ɗin ka ba abun da zai maido maka da satifiket sai dai ka tafi kotu ka saba laya ka saba laya satifiket ɗin ka ne sa ce tafi kai da Allah bari a baka kai da Allah eh, tun da mu iya abun da za mu yi maka kenan ka saba laya a saboda haka nan ba wata aya da aka turo sai ka ga ta karshe ta fi ta farko girma illa hiya akbaru min uqtiha qarinatiha ir uwata allati qablaha wa akhadnahum haka muka dinga kama mutanen fir'auna dinnan bil azabi la'allahum yarji'una 'anil kufri yanzu ba shi abin da muke kafi ba ai wannan abu kusan nau'i ne azaba iri iri ɗan ƙananan ƙananan azabobi ne ake tura mana su fashi sata a cikin gari rashin tarbiyyan ya'ya da rashin tarbiyyan shugabanni to yau za ka da mutane ne akan hanya da bindigogi da alƙali can ba gaskiya ake ba ga yaran alƙali ba gaskiya ake ba muna tafiya fa kan hanya ana ce mana maka maka kawo kuɗi in ka tafi kuɗin kale ka wallahi ka zanga rauji alƙasa ka daina kanka shi ko aji ga takarda ta shi kuma wannan takarda ba ta fidda kai photocopy ne yanzu kana so a ɓata ma lokaci ina faɗi da bindiga bai na ce kana so a ɓata ma lokaci aka wurga masa naira ɗari da na gane wa ido na ni na kafa bacci na kafa hajjar na kalla wannan abu da alƙali san wai bai ga abin da ake ba gashi shi fa nan a zaune kuma nan ainihin mai ɗamana na sha kawo kafa ka bari a kai ka gaban shi hmm, aka wurga maka ɗari da rike yanzu kai akan ɗari da ɗin za ka bari kawo ɗaya ɗari da ɗin masu biyu ne ɗari da ɗin a haɗe ita kawo ɗayar ma a cikin ka basa a kallon shi ni dariya kawai nake ana kasa mana ko sai da wata kuku lafi gashi takardun mota lafu amma ga alkali ana neman na shefanen sallah kiri fashe fashi a ta wayan ta masu sunguma mutum su shiga daji sai ce kai wani duk ɗaya ne abun duka ina ba barbare san makal daidai ne barbanci ko ba daidai ne ba uku wannan duka mafi rabawa ce kuma ana ta za a gyara za a gyara waliyai aka zaɓa ne ne aka zaɓa komai zai gama kwanan nan yaushe zai gama ba Allah aka koma gare shi la man jamin Allah illa ilaihi ba abin da zai fidda mu daga wannan harka sai dai komawa ga Allah wa qalu Musa suka ce wa annabi musa ko kuna zale illahi akbaru min ukhtiha ko wa akhadnahum bil azabi la'allahum yanzuuna 'anil kufri na yuwanna wa qalu li musa lamma ra'aw al azab lokacin da gari ya tsabe matsatsi yayi matsatsi ya ayyuhas sahir ya mai sihir ya mai magani kafin su zamanin su irin zamanin mu yanzu wanne ne malami eh? mai magani sun kace boka ta fata shi babban kuma da suna mai rukuya wanda aljani daga duk inda ya tafi zai iya kutan da shi babban malami wanda iya cire sihiri sai yanzu nan kalga shugaban kasa a gidan shi yanzu nan zan ga sanata ya zana ce wallahi yana da wata yarinya ina ganin dai an mata fikiri yana kallon ke ta don ma kai ne saboda kana afkaru ko a wannan sihirin ya kai ka mutu su ne malamai na addini inda ka iya rukuya ka iya ba da magani ka yi harin sunna ne kawai yanzu nan ah, mutum nawa daga najeriya fa har amerika na kira mutum kiri aljanu wasan. lokacin da nake ɗan hulɗa da su hakan na abin na ce aiwa ne ana neman shiga wata baturiya tana da aljanu ta ce ita gaskiya babu inda aka iya rukuya a najeriya sai dai tana tsoron zuwa najeriya sau haɗu a misira aka turo masa da kuɗin jirgi ya tafi misira ya mata rukuya a misira hmm? to ba a magana wa'incan kuma bokaye wancan boka yanzu ko masu abun nan bokanci yanzu malamin addini boka shi ne malamin addini amma malami ne cewa kaza halal kaza haram to za a fa kafa wando ɗaya da shi don me zai dinga faɗin kaza don me zai kakulo kaza don me zai yi kaza akwai wani mutum yana zage-zage yana karatu akwai zage-zage da yake san an ba shi kuɗi ya ƙi karwa an turo masa mata ya ce a sako an ce ga mukami ya ce a saka da alheri an ce taro ya ce ku yi haƙuri me yake nufi ba akwai usurubi ɗayan amma usurubin an gama wannan to a ƙashe sun suka san shi ba wanda zai yi sai ka tsinci rayu sun zo sun kashe mutum mutum na zaune yana sallah ce ce ga wasu yan bindiga da ke su babu ruwan su mai sallah suka ne ba same shi fufufufufufufu shi kanan ya mutu ya mutu a kaka bawa wancan a kaka ce ce ko gama a gama burin burin din har kan zai fita in ma bai fita duniya ba zai fita lahira wancan ya yi karatun fa ya gama da matarsa da ƴaƴansa a cikin ɗan kurtunsa yana gangarawa gungur gungur shi ma kafi karfa gida ka tare shi wata gargada Ta sama malami na kafa kafiru ya ayyuhas sahib aka duba da wannan yaɗin da wannan ha'un kaga wani darajantawa ne da wata karma masu suna daukan da sihiri abinda annabi isa ke sihiri ne Ai أي العالم الكامل لأن السهر عنده domin bokanci a wurinsu tsafi a wurinsu magani a wurinsu ilmun azimun ko kuma menene ana ce masa imma a ce bokanci wa imma a ce maluntaka wa imma a ce lakani wani na da lakani yana da lakani فنداؤهم له باسم الساهر كلا شد فك يدسون الساهر على سبيل التعذيب شكرا يا نجي مماوى عود لنا ربك كما عهد انت ولو كامنا اوبنجزنك فسبوا دع القوانين دعي من كشف العذاب عنا ان امنا زي يا من عذاب ام من ايماني innana la muhtaduna lalle za mu shirya in har wannan ruwa ya janye ko wata kwara ta janye ko wancan ibtila ya janye za mu shirya mu'minu aya hamsin daidai falamma kashafna bidu'a Imufa, da muka yaye masu ta dalilin roƙon annabi musa akwai hashiya ko wa kama fi qaulihi ta'ala walamma waqa alaihim ar-rijzu lokacin da wannan azaba ta saukan masu qalu ya musa da'u lana rabbak ya musa roƙa mana ubangijinka bima ahida indaka da alƙawarin da yi maka لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك idan ka yaye mana wannan masifa wallahi za mu imani da kai wala nursilanna ma'aka bani isra'ila za mu hakan maka kabilar ka banu isra'ila ku je ku bautata wa Allah yadda kuke so mu ma muna tare da ku falamma kashafna anhum ar-rijza da muka yaye masu wannan musifa ila ajalin zuwa ga wani dan lokaci hum balighuhu za su kai shi da hum yankusu sai gashi suna warwarewa. suna samun su tsaya can haba wannan da maka ba imana ai ƙarya ka kare lokaci ya riga yayi sai mun san dole ne da mu abun ya kau an ta kamna min hum lokacin su muka yi fushi daga gare su fa agarakana hum fi yammi muka dulmi yadda su cikin rasu bi annahum kazzabu bi a ayatina saboda sun karyata dokokinmu wa kanu anha gafilina sun rabkana daga wayannan dokokin mu koma inda muka taso ina kenan falamma kashafna bi du'a'i Musa anhum al'azab muka yaye musu azaba da du'a'in Musa idza hum yankusu yankuduna adahu wa yasirruna ala kufrihi su dore akan kafircin su wa taqalidihim da wa'annan al'adu nasu الذميمة نعم ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبيد فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ آية خمسين دقيقة ونادى فرعون حكى فرعون كرة استخارا irin kira na fariya ya riga ya tsallake an janye azaba yanzu mutane kamar za su raja'a wajen annabi musa suna imani suna gano kenan ce wannan harka holoko ne to ya zai yi ya dawo da darajarsa ta da maimakon ya dawo da darajarsa ta hanyar bin Allah sai ya canza ita ah, wanda a rufa wancan abu fi kawai a cikin mutanensa ta kala ya kawo ka kira yi taro ya sa a kai da ƙasa manyan ƙasa suka taru mabiyansu 'yan ƙanana ƙananan allafi ƙwalaisa li mulku misra ba ni ne da sarautar misira ba istifhamu inkari ai ni ne da sarautar misra misra bi akmaliha na karkashi da fa hadhihi anhar ga rafukan nan na nilu kafa nawa min tahti suna gudanawa a karkashin mulki na domin kullum rafina na daga cikin arziki Kafa. ai ta haka kusuri afala tubsirun ba ku gani haka ku darjanta ni ku yadda da abun da nake gaya maku a azamati har kuna kuma kuna nema ku kama wani wannan kowa ya zagin kafa ya da wanda yake alamu ku sani annahu la yanbaghi li ahadin an ni. bai kamata ba da wani maluki ya ja da ni wa ja da shi annabi Musa kiran da yake ku zo ku bi Allah ku bi manzon Allah nan kawai bai caji shi ba am tubsir am tubsiruna wa hina idin ai li annakum tubsiruna fa tatadhkuruna anni tunda kuna kallo za ku tuna ana khairun ne ne wanda ya fi neman girma da tsiya min haza daga wannan ani musa alaihi salatu wassalam an duba ko arne yana da wayo a siyasa sabai kiran suna zai can wasa zai ke faɗi ke ce ku dubi irin sarautar da ke da shi an haɗa da wancan da yake a zaure cika gaba ta ya faɗi ba ku dubi gidaje na an haɗa da wanda yake shi ba kone ma ba kone shi ku dubi ainihin ƙasar da nake mulkinta me yake da shi yana da lambu ko guda ɗaya sai dai abin da na yanka masa saboda haka nan wai na fi ko wannan allafi ko mahinu wanda ke ba'i ba'ifun hakiru ana gaji wato yau an aka ce maka bako aka ce maka tafin fashe aka ce maka dan kauye in ka ji haushi masu ka jahilci addinin musulunci ko a garin na ko za a kakaro wani abu karshen ta na garin ku sai ya fi muni baban ka za a kira a nemo masa tarihin karya a matsala masa in ba zai yiwu ba sai a ce to baban ka azzalumi ne dama da zalun ce ka yi ba kike so yanzu ka sake maimaita mutane abu da baban ka yi an fahim da za a yi kenan idan baban ka talaka ne ba ko ne ba a tono masa asiri a Allah a ake masa mutunci in ka wani wurin a ce masa bako Dan kauye masha Allah sai kuma me shi kenan ce wanda ba komai ba daga nan kuma ba in Allah iya daga shi ba ba shi kenan ba Allah ke karɓa duka wannan haka aka dinga ya haɓa wa annabi Musa zai wai annabi Musa ne zai annabi Musa da imari mutuwa ya zubar mata da ido mutuwa su kai aran gama da mutuwa wannan za ka ji kama ai akwai abubuwa ya shi ne makaranta cikin wannan na iya magana o oh, ba da ko ne ba tafsirin mata ne inda aka samu da sun kiki ya zo ina cewa ai mala'ika aya zai fada da mutum miliyan don a yakin badar za a sai an saukar da mala'iku dubu ɗaya akan yan karna kwara ƙarori dubu ɗaya sau da nan wannan magana gairu kakola a zama shi musulmi to shi ne cikin inda ake masa da ya sai ai mala'ika bai sauka sai da su da ɗan adam sun sauka da kamallin yan adam da karfe irin na yan adam ba a badar ma dai aka fara saukar da mala'ika mutum ba da mala'ika mutuwa ma da siga mutu yake zuwa har annabi musa zubar masa da ido da ya matsa sa ya ɗauki ransa ya ƙi ya wanke shi da mari idon sa zube ya koma ainihin wajen ubangiji shi ga abin da bawan ka yi min da ce ba ku mai kaje ka ce masa shekara na ka kike su a ɗaya ba masa saboda ya sha wahala annabi musa shi horo ne na allah tun daga aihuwansa haka ce inda aka yi daga nan ita dai Allah ne ba da umarni shi ke na karɓi ransa yanzu bai da bukata ya ɗora ne muke yanzu Allah ne ubangijin sa ne annabi Musa kuma ka duba tsakanin mutum da mutum fa tsakanin wani dogari ne ko a ce wani daga cikin dakarun gidan sarki ya zo ya makawa wani ya ɗauki kaya ya kai can ita ba zai kai ba kaka kaka kaka kaka ya masa zuci zai yi ki zami ne ma sai ga mutum tanda tanda tanda tanda jami'i ya faɗi kafa ce subhanallah subhanallah Allah ba haka ke so ba Allah ina tuba kada an sake da ka taune halakakke an sake kisan kai an rufe in sashi na daban ne abin da ba ke cewa sadauki ne waya man auna ke ce masa wa huwa mahinun da'if hakir a ba hori tarihi ya tabbata sun annabi musa na zauna gidan in ya wuce ta inda wanda ke zaune sai a kashe tsari ina kai yaron nan yaron nan shi fa ina jin tsoron mai yaron nan ana can ba komai ba na ce kai rai ne a rafiya ka ɗauko shi suke hmm, akwai wani ba yaron nan suke ta Allah nan ba kowa ne ba kawai amma shi ne karfin hali ya tara jama'a ga jami'ai gaba da baya yana tsakiya nan ne ke ya kewa nan musa hafi hasira ba ko kafa mu ayi annabi Musa akwai na harku na harun babu kuma ina cewa ainihin ai da'if ra'ayi da'if wai ta kowane bangare a magana wanda ku tuna annabi Musa ne yayi lacca lacca sai da ta ja masa abu yayi wa'azi yayi wa'azi maimakon wa'azin da ya aka koma na a duniya ko akwai irin kamar ilimi wai ko ana samun irin mai ilimi ya duba sai ya sauka wannan ilimin nashi mu'ujiza sai shi babu su da shi ne annabin zamani Allah ki akwai akwai wanda ya fi ka to ya zan yin gangi yace ɗauki kifi dira fi kaza kai ta tafiya kun ga dalilin tafiya nan ta fa yace ya haɗu da da khidr ya gara shi zan bi ka ka koya min abin da Allah kawai da kake ba za ka iya ba wuce ba za ka iya zama da ni ba ka yi haƙuri ubangiji na ce zan bi ka ita a'a ni ba za ka bi ni ba zan zan ka bi ni za ka dinga min kankan ba ka ban ma kankan ba to in ka bi ni ba tambaya har sai na zama a ce ma ga dalili to shi kenan in Allah ya da zan cika ruwa da aka kwashe ta dalilin magana wai shi ne fir'auna ke ce bai iya bayani cikin banu isra'ila wannan yauku bai iya bayani kwarai ka gaya ya ranka daga tara wata mai kama fi kaulihi ta'ala wala ta ta ikul a halafin mahini ma'anan mahiru ɗaya ke fassara mana makoma inda muka taso wala ya kada yudino wai bai iya yin bayani in ji shi yuzhiru kalamahu li gati zai iya bayyana bayaninsa saboda ina da matsala wai a harshe yana da gura-gura a harshe bil jamra ta dalilin wata wuta da ya sa a bakinsa ta ji masa a harshensa allati tanawalaha fi sigarihi domin an ce fir'auna ya ɗauko shi haka ya kama gemunsa fir'auna na jin gashi ga wani hali aka rike masa gemu yana ɗan ya samu ya karɓi gemonsa da kyare ce yaron nan zai kashe ni shi ne yaron da ake magana ainihin mai rauna sa ta ce a sai ta ce ba shi ne ba bari ka gani wauta ne yaron ta kare aka ɗauko digino aka ɗakko wuta uplet yaro ya ɗauki ƙwarar wutan nan ya sa a baki sannan ya fashe da kuka an ta ƙona ya aka yi ba ta ƙona hannun shi ba sai ce gaskiya ne ya yi jinya ya warke a ce daga nan ne magana ta ba ta fita sosai ala haddi ma kalu Allah alamu bi sihhatihi to haka akwai naharu akhraja ibnu abi hatim fi tafsirihi ya fitar da wani hadisi hadisi na dubu goma sha uku da ɗari hudu da goma sha tara al'amr bin jubair radiyallahu anhu qala ajamuhu bi abinda yasa yake ajamanci magana sa ba ta fita saboda wata wuta ne na rin gaushin wuta ne A adkhalaha fi fihi da ya sa gaushin wutan a bakinsa. Su to ai da mamaki ba sai ɗauki wuta da hannun shi karamin yaro har ya kai ta baki am amrin ati fir'auna game da lamarin matar fir'auna kamar da da kisa ta gabata تدرأ به عنه عقوبة فرعون فنعني من كان كده عقوبة فرعون حين أخذ موسى بلهيته وهو لا يعقل قال هذا عدو لي وقالت امرأته ما تستطيع دمك إن كان يا رون تكني إنه لا يعقل وذكره السيوطي في الدر جزء نبير na في fi ɗari biyar da sittin da shida zuwa ɗari biyar da sittin da walam yarid marfu'an ba dai bai zama ba haka wallahu wannan mu koma inda muka taso me yake cewa lamba ta bi kwashi gariki falaula ultiya alaihi asira cikin lattasa yana yana fariya da kafa yana aibarta annabi musa in ce to in annabi ne ma misalin ku ɗauka akwai ma annabi to don me ba a jeho masa wata munduwa ba a alaihi ba a aiko masa ba ni wata eh, asiratu sadiqat wata munduwa min zahabin da zinariya da za ta gaskata shi a ka'idan irin sarakuna sun duk wani shugaba da zai zama shugaba sai ya jama'a sa sun tara masa kuɗi kafin a naɗa shi a yi masa munduwa ta zinari warwaro na zinari ya sha tsakiya kila da hula ta zinari Auren nan za a zo a rantsar da shi shi ne sarkin jama'a shi wannan ba ɗaya a jikinsa zahiri a ce an ɗabi zahiri shugaba zahiri ba taɓa haka ba inda wani annabi ne da gaske da kun ga alama da an saukan masa da zinariya mu ma za ku gani kafin mai sarki sai mu saya masa abun wuya abun hannu abun kafa da tsakiya da menene mu haɗa masa mu talakawa ma me tsammanin ka da Allah ya naɗa shi da an gaishe da wannan kafin ƙarya daɗin karɓa take ke jahilai ko a gari dama jahilai a galabiyar mutanen gari shanu ne suka ce gaskiya fa gaskiya fa mun san talaucin sama zan ta talaucin sama a ga wannan latta za ta yi shaɗi jabba fi wari ka ne ainihin kamar al'adansu fi man ya sautu na ho duk wanda ainihin zai yi dona donahu za su naɗa shi an yalbasu ho ta zahabin so sanya masa waɗannan zinarori daga ko a nan ƙasan akwai waɗanda sarakuna su za a gansu kamar mahaukata har da tsakiya da tsakiya iya abin nan wancan ana na gangare na shi ma yana sa tsakiya ko har eh, a fasfaki akwai tsakiya har ma kuma eh, addini da addini sai da suka dinga sa tsakiya sai da aka shiga tsakiya kano ko ta shekara ta to haka to ga wa'annan manyan duk dubban ƙarni za ka ganci da tsakiya da wannan zinari da wannan rakwatam rakwatam rakwatam rakwatam kalmajanu da wannan tambori to a haka yake in dai da sarki ne to lalle da an gaishe da wa'annan inda Allah ya turo shi ai Allah na da wadata zai toro masa da wa'annan amma na yana tafiya shi kadai ko ya tsawai kunahu tsawaka zahabin su ya mana mata maratayin zinariya ce annabi ne da an gaishe abun nan aw ja'a ma'ahu mala'ikatu ko mala'iku su zo tare da shi suna masa escort mala'ika gaba mala'ika baya dama da hagu mala'iku ainihin suna raka shi ba mai taba shi an bana ran shi kadai ya dauka irin shi duk inda zai je sai an kare shi muqtari ina na ai mutasabiina yashhaduna bi sidqihi akwai karin bayani qala Allah ta'ala qul law kana fil ardi mala'ika ka fada musu inda mala'iku ne a wannan duniya yamshuna su suke tafiya a nitse kan tituna kan kaso cikin kasuwanni mutuma inina la nazzalna alaihim sama imana kan rasula da zai mu saukan musu da manzo ainihin jakada mun aiko da mala'ika jakada a gare su saboda haka nan tun da ba mutane ne a bayan ƙasa ka ba a aiko musu da mala'ika ba tun da ba mala'ika ne ainihin ke bayan ƙasan ba kun kafa billahi shahidan bayni wa bainakum ka fad'a musu Allah ya isa Allah ya isa shaida kanna da ku innahu kana bi ibadihi khabiran basira Allah ya kasance masani mai basira da sa ya san su fastakaffa qaumahu fata'uhu haka mutanensa suka zaburo suka suka lalace ko kuma suka so son suka fufuce wannan maganan da e kawai sai suka roƙo ka zan haka mutane suke daga yau ba za mu yadda ba daga yau ba za mu yadda ba an ban su san mu daga yau gobe sai bugo hoto ya kawo masu kun ga bara ba irin wannan hoton na yi ba kun ga bana ga hoton da na yi a yanzu da ganin alama zan yi gaskiya sai suke gaskiya ne bana zan yi gaskiya bara ma kila ba da aika ga bara hoton shi bai kai kyau na bana ba haka nan suke a wani wannan cewa in an watsa musu tsaba shi ne ba ma magana tsaba baki kawai ina zuwa gaban malamai yi kaza sai ka ga malam ya hau min bare na ce wanda bai zaɓe wani ba ai kafiri ne kai kafiri ne don haka nan dole ne ya a biki. za ku kallon hotunan fa ai Allah ma ya yarda da shi tun daga ganin hotunan shi ne dalili sai ikon Allah an daɗe ana tafka ruwa a shi ƙasa na shagewa mutanenmu irin mutanen fir'auna ne me ya ah, ba su lacca baki ne kawai yi musu baki malam mutane na sai suka ruwa kawai suka ci gaba da jinsa haka mutane suke sha'ari kuma su tsaya kai da fasa su mutu a kan shi saboda magana kawai ba a mai yayi me amfaninsa sa yayi ba amfani ba abun da ya ragu sai ma abun da ya ragu haffa nan da ya roɗe mutanen nan nasa ainihin o sai suka ci gaba da binsa shi ma yurido cikin abun da ike so min takzibi musa mastakhaffa bihi ainihin abun da ya rena dinan ma'anahu hanahu innahum kanu qauman fasiqin mutane ne fasikai tsatsu ne dama ai kafiri ne aya hamsin da biyar falamma asafuna Allah ta'ala ce lokacin da suka tusa samu in takamna minhum muka fushi daga gare su fa agarqanahum ajma'in muka dulmo yadda su gaba daya zababbu zababbu uhliku bima ta'azzazu bihi sun halaka da abin da suka buwaya da shi wato nan ne za ga ibn rukayn ya yi magana da duk wanda ya damu da abu shine ajalinsa ka zauna ka kama matakka matakka da ajalinka ka je ka jarabtu da 'ya'yanka kai ke na 'ya'ya kai ke na nan su ne ka tsaya kana hidima wa aiki aiki aiki wanda ake shi na garin ka ka ba Allah ka zauna kana fama kuɗinka kuɗinka kuɗinka ba ka wasa akan kuɗinka wannan kuɗin su ne ajalinka duk wanda yake hidima abu wannan abu ya zama ajalinsa ba Allah ba wanda ya kama Allah ne shi ne tsira duk wanda kake je ka saukar da shi lallai wannan ba dama ka bar wannan to shi ne ajalinka a wurinsa za ka mutu a za a iska kuma ka je ka shiga wuta in mata ce za ka mutu a kanta ita ce sababin mutuwanka in ya'ya ne su ne sababin mutuwanka in kuɗi ne su ne sababin mutuwanka in me yake da suna halakanka in aiki ne shi ne sababin halakanka in kasuwanci ne shi ne sababin in sana'a ce ita ce sababin halakanka ka lura duk wanda yake tinkaho da abu yana masa hidima ba dare ba rana wannan abun shi ne dalilin karewarsa haka alƙawari ne na Allah kuna manta ne an karanta shi a littafi kan in biyuwa da shi a cikin littafi yana bayan za ka kamar wata ƙwaƙwalwa shi ce a littafin Allah ya ce. Fir'auna ya tashi yana fari a rafinsa wannan rafi wajen ana ce ƙasa bakwai ke kewaye da shi ƙasa bakwai amma rafin shi ne ajalinsa a ke wannan ainihin wa huwa ainihin bi mata azza zo bihi wa huwa al fi qawlihi wa hadhihi al inda inda yake cewa wannan gashi na rafi ne tajari min tahti yana gudanawa a karkashin mulki na ainihin ayan cikin abin nan wa ishara kuma ma dai nan akwai wata ishara kada ki bari mu abin nan da ake magana duk wanda ya isa da abu wannan abun shi ne zai zama ajalansa aya sai a cikin ainihin eh, eh, ta hamsin da ɗaya a sauran menene ma ne gaban fafihi ah, a cikin wannan magana akwai ishara la'anna man ta azaza shay'in duk wanda yake izza da abu yake tinkaho da wani abu daga cikin abubuwa dunan lahi wannan abun a halakahu Allah bihi Allah ya halaka shi da abin saboda ka dan kafafe komai ka kama Allah shi ne gaskiya wa qad istad'afa fir'aun al-la'ina fir'aun al-la'inu ya laina ya wulakantar da Musa alaihi salatu wassalam wa abahu bil fakri wadda aka ya fata shi da talauci ya fata shi da rauni sallallahu alaihi Allah ko ya dora shi a kansa ishara ila annahu mastada isa ahadu shay babu wani wanda zai raina abu illa galabahu aibin abun nan da muka yi ci shi ibban sai cikin wofi to ka lura ko wannan abun zai zama ajalin ka duk abin da za ka kalle ki kake masa shi in banza ce in wofi kuma ka duba ka ga ba saboda Allah ka gaya masa haka ba shi din wannan dinan ba zuwa yi ke maka daina bautan Allah ba in shi ya ce ma daina bautan Allah za ka ce baka isa ba ka in banza ka in wofi baka hana ni bautan Allah a'a ba a kan haka bin muke ga yan gobe baka kawai sa an sa saka maka da mutum sai ka ce baka shi din banza shi din wofi sai da aka ce maka kai ɗin banza ka ɗin wofi da za ka haƙura sai ka ga Allah ya halaka abokinka ya karya shi ya kaskanta shi ko Allah ya taho da wani wanda bai taka kara ya karya ba yana yaga shi yana lakuce masa hanci yana kallo kai ne za ka dinga rabawa in ka tuna tun farko ya ce maka kai ɗin banza kai ɗin wofi me ta isa ka ce masa ban ba amma Allah ya isa ka yi haƙuri ka zama masu ido ka gani sai ya ƙafƙanci sai ya tozarta kuma ka lura sai Allah ya ɗaga ka a kansa dole ki baƙi bakin cikinsa duk da gaba da mutakabbiri ba ta karewa in zai ce ƙasa ba zai dina gaba da kai ba ina mutakabbiri ne daga bin hasada in zai ke kafa malabar jina gaba da kai ba sai dai kai kan kasar da shi ka tofa ya masa don za ya kanta ya tozanta, ya wulakanta ko da kana haka mutum ya kiyayi cewa wani mutum kai din banza kai din wofi menene kai ayya faɗi ba da yawa wanda kake gayawa sai nan bawan Allah ne in bai rama ba mahalicinsa zai rama masa ko ba za ka iya faɗa da mahalicinsa ba ba fifa a ce mutum ka tafo masa ya barka da mai gidan shi shi ina da mai gida a mai gidan shi Allah ka tafo masa ya fuskanci faɗan da za ku yi akan rayuwar shi faɗan da za ku yi akan mutum shi zai ce a ne na kyale mai gida na ya ce faɗin rama in kyale ka na barka to wallahi malam ba za ka kwashe lafiya ba sau da kanan wannan nema ne fasallar Allah ishara ila annahu mastaba ifa ahadin shay o mastaba afa ahadin shay illa galabahu hadha shay afadahu al-qushayri فجعلناهم سلفا makafan ya sosai ana magabata na sharri jam'u salihin ta khadirin wa khadami ai sabdaqina ibratan eh, abunda ake wa'asuwa da su wa masalan lil akharina misali ga na karshe masu tasowa ya bada aya aya mai kama da wa anjayna musa wa ma'ahu ajma'i muka tsayar da musa da wanda ke tare da shi gaba daya thumma adrakanal akharina wa qawluhu ta'ala inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha wannan kissa ta annabi Musa tsakaninsa da Fir'auna a gaskiya al'umma manzon Allah akwai abun wa'azi ga mai hankali ga mai tsoron Allah mai tsoron yadda Allah yake gudanar da abubuwa ba za ka raina wani ba duk wanda abun da kake zaton kai kana da shi mai yiwuwa Allah ya ba wa ɗan uwan kaninki na ka shi ya ɓoye shi ya ɓoye shi na da abin da ba ka da shi kuma Allah ya ba shi haƙuri to ko za ka wulaƙanta ai bi adani ko eh, ba da ko yamta ya na bi halihin. wanda mutane za su dinga buga kwatance da matsayinsu فلا يقدمون على مثل افعاله بذاك فاتف ايكتا الان انتصبا ومن التعصب بالباطل استعبال الخجج الصحيحة لإثبات الباطل هو وشيرك يا أمون قولوا ذكرتن لذاتي يا لوكة كذا ماذا قلت؟ أقول أقول da haƙura tun da dai an yi ƙoƙari an zo ma a haƙura ba komai muna da tafsiri saboda wannan wa minar asubi sai a tashi a kai ni ma gaskiya ba da na so a kwana ba gaskiya na so a je can wurin ɗin amma ya kula da abin da aka samu alaikun salam hamsin da biyu eh balle o larasi ya kadu din gaba ne shi da aka ce ya zaharu kala ya zahiru kalamu ko la ya kadu yubinu ayyubinu yuzhiru kalamuhu bai iya bayyana maganansa limaza li lufgatin saboda wata magana sa ina dan ya harshen ya samu matsala me za a ce me harshe mai matsala inda harafi ɗaya ne yake kafa kira akan ce imma fa'afa wa imma ta'ata wa imma wane ne to amma wannan to harafin da zai kira sai zama yana da dan matsala sai dai akan ce gura-gura ya gane ko shi ne losoga samun matsala daga harshe ne duk hanafin da zai kira sai kaji ya dan samu kamar ya dan fashe haka bai zuwa yadda yake kyauta shi kenan wa alaikum salam ده جاي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد kai ta ta yi sai an gama sallah idan kana son ka huta kai ta ta yi a fili da an ja ka ce kai har yana kabbara ko gobe idi ne ce imana haka za a kwana ana ta tsaye da ka ji da ta Allah haka da murya kuwa akwai lokacin da aka yi irin wannan karatu mai wannan munafaba da Da mai keke ya hau kan ya naɗa rawaninsa daga nan sai da ya shiga kabala da ɗan keken sa Allahu akbar aka rawa sai yara kuma suka bin shi Allah a ta kai lafiya ta lafiya la gobe idi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ba ba ku ke ba a idi e ake barbari ba a wurin karatu ba an an ja aya tarwa ihu Allah akbar ran idi e ake barbari tun daga gida inda za ka taso kai kayan su a sarari har ka zo filin idi e kana yin su a sarari har liman ya zo kau da jin ita taken ban ma in za a fara taken ban, ana fara taken daga kabbara ko da idi ne na tafi shi ko da sabanin Idi mayan can mijin wancan sai dai ka mako mai na yana tashi tun da alama ba zaman lafiya tare da su za ka ji in ta faɗo sha biyu na dare ɗin nan yayi za ka ji bindigogi tititin tititin tititin tititin ke kawo wani kan ko musulmai ana nuna muku karfin da ake da shi ko idin ko kabbar aibi ne na ambaton Allah wannan naman da ake yanka ba shi ne ba hatta dalilin wannan yankan naman saboda inda za ka yanka rago sai ka ce bismillahi allahu akbar allahumma hada min kawai ilai bismillahi allahu akbar na zo rago bismillahi allahu akbar in an yanka rago dubu an yi bismillahi allahu akbar sa dubu mara rago zai dinga yi ba iyaka so da kanan wannan kabarbari shi ake so a binni shi ake so a waje shi ake so kaza illa dai kawai dangin mu mata so kafa a fili sai a zuci amma duk an namiji jana bukatan kai su a sarari yanzu karfe nawa hmm? saura saura kwata ko saura kwata a yanzu kamfa? ya ce saura eh? ya tsakanin mawazi ne sha ɗaya saura yanzu ya ka gane na mina yanzu sha ɗayan nan mina eh musulufa ka nake so musulufa ba na ba musulufa ka ji wanda iji yanzu musulufa ta cika tana cizon yatsa ina madani wanda duk ya taɓa zuwa wanda ya taɓa zuwa ya fi wanda bai taɓa zuwa wajen haushi yanzu kabarbarin nan da na yi tsigar jikin duk wanda ya taɓa zuwa aikin haji yanzu tsima yake ya yi da illallah wani ba da ne ba amma da kai mu bane duk ma yadda za a yi tun Allah da ni za a yi wanda bai taɓa zuwa waje ba Allah ya kai shi sau da kana kabarbare a yi tabbara kai tabbara ka more duk in aka iya kallon ka gaba dama hagu baya dan adam ne a cikin abin da ya faɗi kenan Allahu akbar Allah ya kai da zai kaga a lokacin makaman kai mutum mutum ma ina gaba ciwo motoci ana zuwa ɗan adam kawai ana zube ku wannan na tashi wa'annan na kaza wa'annan na dannowa wa'annan na zuwa wuce wai ku mutanen nan za su kare wallahi wata rana sai ka ne nan ba kowa sai dai yan gari ne kawai za su gane haka kamar ka ce bari zan zauna yana ga kwakwaf to haka ake ta tambara musu suna da ban salifa za su faɗa magarba da isha a wajen ɗai za su zauna su kwana a wurin ɗai a su ba za a danna a ƙasa malam kabbara ake kabbara ake ha a jifa a wuce kabbara a yanke a je a yi tsawafin ifada a sake dawowa cibiyar inda kuma za a sake kwana a wurin ɗin mina. kabbara za ka ji kawai ana ta kwanukan nan guda kaza bara ake abu ko da babu yanka babu kaza mu ma za mu yi musharaka da su da yana kabarbare yanzu ake can tsaye lokacin arzaki abdullahi lokacin an wuce da yawa daga ranar arfan kawai ake fara kabarbare a yi da daddare a yi da rana ladarsu daban ne nan su ne ake so a yi su a farari amma sauran kambaran ana karatu shuru ake sai abu ya buge ka ga kana kana kwalla lai ulil albab amma wannan wurin tasbihi ne wurin kabbara ne wurin kaza ne don haka mu ma za mu musharaka da su eh isa za mu fara kabarbari ko na daban bayan sallah in ma ba za mu iya yin wannan ba bayan sallar eh, azhar za a ci gaba da waɗannan kabarbari da muka yi sai an samu sallah goma sha biyar duk muna ta in ka kara ma ana so amma ana gama sallah kawai an gama azumi assalamu alaikum ai kabbara Allahu akbar Allahu akbar ana gudun kada dinga yana ana amsawa ya sama jiki da kawai za a yi wannan ji da wannan wannan ji da wannan in ana hudu ba haka ake bukatar da an ce lima ya yi kabbara to ko ya iya sa Allahu akbar Allahu akbar kawai ba jin kunya sa'an ce baka zo ka shiga aljanna ka ce ina jin kunya ne da ina jin nauyi gaskiya sauran zai shiga sai mutane sun watsa yana shiga aljannan ya ba jin kunya shiga aljanna kabbara ake a fili da ji wannan shi ke kara mana annashiwa ko yanzu ka bani nan kai mutum ya ji kawai kai abun ma da ya dawo mutum mutum haka da yana mutum mutum kabarbari ake so ai ta tsaye yanzu a ita tsaye iyayenka ya ladanka Allah ta yi muke na duka duka kabbara yi ya yi aikaman wani caji ne an yi sallah an yi ruku'u an yi sujada an yi wane ne kowa ya zo ya zauna zan ka sa hannu ke tsaye da kaɗan yi rigida zan yi su sai Allah ya rufa asiri sai na tuna sai na zauna a wuri a shi a filin karatu nake a shi a filin karatu a kan kujera nake don zan miƙe haka ba ni ce ina fara Allahu akbar Allahu akbar cikin kuwa zai koyi ku misali to haka ake so a dinga yana hudu ba in ya gama ya kabbara karshe sai ya yi kowa ya ce ya nitsu wanda ya gaji ya dawo hankalinsa da jikinsa sai fara inna alhamdulillah je wata gaba ونعوذ an كذا إن أنجي وتقبع كوي a فأنت ذاك جاءت أساكي كبر nan. sai a sake kuna bin abin da ake faɗi a gama a ɗakko a yi lalura a ce to ga abin da aka faɗi ga abin da ya kamata al'umma su kasance a ciki ga abin da ya kamata in banda ba don kaza ba da ya kamata kaza kun ga abin da ya ja mana kaza kaza ne ya janyo kun ga abin da ya janyo kaza saboda kaza ya kamata wannan kazan a dauke abin nan an ga duk wani wahala fa muke fa in fa ba mai kaza ba ban yakin banza ba fa dama gidanka ya gyaru in ba an yi kaza ba ba dama makarantar ka ta gyaru in ba kaza aka samu ba ba dama gwamnatin ka ta yi kyau in ba kaza kake aikatawa ba ba dama ofis din da ya baka bai gyaru in ba ba kana buga misali da kaza ba dole fa sai an yi kaza amrullah ne no kaza kaza gumiye gumiye zai sarara yake Allahu akbar nan mutane su sauka a dai karshe sai a gama hudu ba kama ba kama gaji da zaman ba ana za a gaba ne wani kura ma ido suka yi shi haka ake sai in ka tawo akan hanya kana Allahu akbar Allah wani kura ma ido suka yi shiru Allahu akbar idan ka dira kallai ana ne na mai da hada ne daga inda ka zauna ka fara kai yanko aya ka ga an maka zuru zuru dai na kallon su kalli kafa dan zuciya kana kallon bakin kana jera kayanka kana jera kayanka a gama ko aji kake yi ga ko wani babba kila kai kafin wannan babban shehi ne ya zo ya zauna ya yi jigurum ya lukura ma yadda na kallon shi muddin ka ci gaba da kallon shi ba za ka iya ci gaba ba a gama in an gama ala bashi a magyarar ba shi kenan ba in an gama a kira ka gefe ce tufa haka ake kaza kyawa hudai na da ita haiko na'am iri ɗaya ne kamar bari illa wancan illa fitar ana dawa daga sallah sun gama wannan ko an dawo za a ci gaba da yi bayan wayannan salloli kabarbarin iri ɗaya ne su ne a risala su ne a askari su ne a hadisai ka ɗauko hadisai duk hadisin da ka ɗauko bulugulu marami suna nan umdan suna nan bukari suna nan musulun suna nan dukkan inda ka ɗauko haka ke yanzu ne kawai salam ne kawai za ke yi Eh. Oh, oh, ba ta ai kwana nawa ne kamar misali ne kamar eh, eh, abin da barin faɗi ga kowa iji cewar misalin da aka sai ana son sai an dawo daga layi daga sallar idi duka ita koma ya rike bakinsa kuma ma sai an yanka ragon sa me yin layyafa wani abu kasa na gare shi kuma ma alayyan ya samu wanda ya fi daɗi ana ga hanta ita tafi ya fi cancanta ya fara buɗa bage ba kwaɗayi ne ba ba mai kawai dai don bi sunan annabi muhammadu kuma ta wuce ta wuce kawai mutumin da ya azumin wuni guda don daga fafi zuwa abin da an ka gaya jin yunwa mara nan shaidan ne kamar misali ne da aka cewa mai take da sunan mai saka ba ta tsaya wata hudu da kwana goma aka ce to ciwon ido ya zofa to in menene ya taso fa ha fa to zari amma dai kudi da rashin mutunci kuke in ba rashin mutunci ba kun da a jahiliya shekara guda ake a jahiliya nan abin da aka ce ka a sa kwalliya kawai ka a sa warwaro kada a sa ɗan kunne kada a sa tozali kada a sa kaza amma a jahiliya in mijin mace mutu za a samu wani kaskantaccen ɗaki a gida a tura ta ciki irin su to inda ake zuba abinci a kwashe abinci a sata a kace cikin kunkunniya nan za ta zauna a cike babu wanka babu wanke za a miko masa abinci sai ta shekara guda cur ba wanka in kuma ta fito daga za ta fita shekara in ɗaya ta shiga ɗin nan sai a kawo mata wata dabba ta goge jikinta da ita in ma jaki wa in ma ɗan akuya wa in ma tsuntsu kila daidai wadatan su na samu wata tattabara a ɗauka a bata ta gogoge da waɗanda take jikinsa da dama tattabarar da aka goga jikinta mutu a take daga nan a bata tashin raƙumi ta tafi ta fita bayan gari ta wurgi da shi eh ta gama ta kaba ta gama ta kaba ta gama ta kaba amma musulunci ta ta yi wanka ta yi wanki ta kwana a tashinta ta yi shara kan ta sa turare kawai kada fa fa to zare ko ga wata na ce to ido na ne ke ciwo na fa to zare sallan ba ku da mutunci duk sauƙin nan da aka yi sai ya kamata ku gode wa Allah ba haka to yanzu ka duba fa mutumin da ya azamin awa goma sha sannan daga fafi zuwa goma kawai ga gare shi sai bai kamata ba ma a kawo wani uzurin zan ci wani abinci shi mutum zai kuma wannan abuwa yanzu ku lura ba wajibi ne ba in mutum ya ce babu komai sai dai suna takwabce maka na'am su ma kamata su rike baki da wannan abubuwa yi eh, kuma ya kamata su ma su haƙura da shi da ‘ya'yan shi da iyalansa tun da dai ya ce wannan abu domin su na shi da iyalansa da shi da iyalansa ai kaga hisa ‘ya'ya ba dama sosai da wani abu na layya ba dama ɗa ce ni a bani fatar ni a bani fatar ya ɗauki fatar ya gudu ya je ya sayar ya aikata haram in kana so za ka yi amfani da fasin gata nan za ka babbake ka ci ne za ka ɗame ne ka dinga kwana a kai wannan riga na ka gashi nan ana da dama amma ka ɗauka ka je ka kai wasu ka karɓi kuɗin wani haramun ne ka da wani abu na layyanku ana iya baka kana son fatan ya yi ko kila ya kamata ya yasa ba ne za ka yi da ita ina zo in ba ke ina so nema in yi da in ci to kada ce maka kwaɗayi na amma ba a ba shi gantunan babbake ka gyara kila ko wani abu da rayuwar ka kake da tunaninta tun da ko wani ɗa da za ga ya taso yana son kyauta ina ina da wasu abokai ne yake so ya babbake ta ya dafa ya yi ne har a taimake shi da dan kuli kuli kuli kuli a taimake shi da dan wani maji maji ya samu ya dafa ya dafa ya dafa ya kira abokan fa inda ya haka zai kuma ki fata na makai sa na a babu a ba adadin kabarbarin kada ka yi wahalar da kanka za ka yi dubu kana yayi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 وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين